mu ga cewa ayoyin alkur'ani masu yawan gaske masu daraja da matsayi sun kururuta sun kuma yi shela a kan falala da daraja da martaba ga mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimin addini musamman wanda suka tsare ilimin addini suka bi shi sau da kafa daga cikin irin waɗannan ayoyi akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illahu Allah mabuwayi madaukaki ya shaida ya tabbatar cewa babu wani abin bautatawa da tantanta sai shi kadai sai ya ce wal mala'ikatu mala'iku su ma kakaf ɗinsu sun shaida sun tabbatar da wannan ba sa shakku Allah sai ya hukunta ya ce wa ulul ilmi da kuma wanda suke ma'abuta ilimi qa'iman bil Allah yana tsaye da adalci Ibn al-Qayyim yayi dogon sharhi ya kawo gabobi da a kan wannan aya da na karanta na matsayin malamai da darajar su cewa idan muka duba babu abin da yake da matsayi da darajar irin uluhiyya Allah da ya tabbatar da uluhiyya ta sa yace shi ya da haka abin yake babu shakku sai ya biyunta da mala'iku Allah sai ya ukunta da masu ilimi kuma daga nan Allah sai ya rufe ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana nuna cewa wannan shaidu guda uku sun isa daga su shi ko da wani bai shaida ba rashin shaidawa ta sabba za ta cutar ba kuma ba ta da wani mahalli ga irabi sannan Allah subhanahu wata'ala yayi tambayar da ba a bukatar amsa domin kai ka santa ni ma na santa Allah yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun kai tambaya cewa shin wanda ya zamo sun sani wanda ya zamo suna da ilimi za su yi daidai da wanda ya zamo ba su sani ba wannan gaba kada ka taƙaita ta ainihin a ilimin addini kadai ka ba ta faɗinta na dukkan abinda wani ya san shi to ba zai yi daidai da wanda ainihin bai san wannan abin ba idan kana shakku akan haka don Allah a yi wa mota lodi a cika ta da mutane da dukkan abubuwa masu kima a samu wani wanda ko da keke bai iya a bashi dan makulli a ce burka ka ta in so Allah ya fidda mai kwana a gaba ba na ji cewa za ka yadda ka shiga wannan mota kana da masaniya saboda ka sani cewa la yastawi allazina ya'lamun wal ladina la ya'lamun to wannan haka yake a kowace irin sana'a a kowane irin aiki ba za ka taba haka wanda ya zamo masani kwararre gogagge a wannan bangare da ko da dan koyo wanda ya shigo wannan bangaren ba ballantana wanda ma bai kai ga shigowa ba shawara yake ko ya shiga ko ya fasa sannan Allah subhanahu wata'ala da ya koro bayanai akan abubuwa na dalilan kudura na tsirrai da Allah yake fitarwa da kuma yanayin duwatsu yadda Allah ya yi su da kaloli da zanunnuka da abubuwa na ban mamaki da ban sha'awa Allah sai ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai wanda suke jin tsoron Allah a cikin su sune malamai sune wanda suka san Allah ashe kenan wannan aya tana nuna matsayi na malaman addini wanda suka san Allah kaman yadda ya kamata a san shi kuma ainihin suka tsare dokokin Allah yan uwa musulmi ayoyin alkur'ani tun daga bakara hannasi za ka samu cewa ko dai wadda ta yi faraha a bisa matsayin malamai ko kuma wadda za ta zo ta nuna matsayinsu a lahira ko wadda yake a duniya ko dubbin ko kuma ainihin wadda za ta nuna irin sakamako da Allah subhanahu wata'ala ya musu to ba za a iya lissafe su irin wannan yan tsayuwa kankanuwa ba sannan hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ma ba isa a takaice su a yatsewa irin wannan ko ma wanda ya zamo talin ninka wannan ba da gaske akwai mashhurin hadisi wanda asabu sunan da waɗansu su suka fitar hadisin abu darda Allah ya ƙara masa yadda ya ce na ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa man salaka tsarikan yabtaghi fihi ilman duk mutumin da ya shiga wani tafarki ya shiga wata hanya yana neman ilimi ilimin da zai kai shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ilimin da zai zama ya kuranye masa abin da Allah yake so don ya aikata ya kuranye masa abin da Allah baya so domin ya nisanta to duk mutumin da ya azama ya kulli niyya ya shiga wata hanya domin kaiwa wannan gaci to lalle babu shakka sahalallahu bihi tariqan ila aljanna Allah subhanahu wata'ala shi ma zai sahale masa zai yassare masa hanyar da za ta kai shi aljanna ma'ana a cikin wannan akwai ishara a cewa idan mutum ya zama ya kudurci niyya ta neman ilimin addini ko da ya mutu bai kai gaci ba ko da akwai su abubuwa da ake nema ya aikata iliminsa bai kai ba amma yana neman sanin yana kokarin fahimta to a cikin sahalewan Allah zai yafe masa wa'annan laifuka saboda Allah ya san niyyarsa ya san manufarsa sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa wa innal mala'ika tabbas su mala'iku la tadau hatta ridan li talib al-ilm suna sassauta fukafukansu suna ajiye fukafukansu domin gamsuwa ga ɗalibin ilimi malamai suka ce abinda ake nufi a wannan gaba yadda za ka ga wani shugaba na aikin ɗamara ya taho mabiyansa suna kamewa suna bushewa suna tsara masa suna jinjina masa to haka nan mala'iku idan sun ga ɗalibin ilimin addini suke ainihin jinjina masa suna kamba mashi suna girmama shi suna ba shi dukkan matsayin da ya kamata ainihin a bashi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa innal alim kuma tabbas shi malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil dukkan wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin kasai lalle babu shakka suna nema masa gafara ibn qayyim a cikin gaba ta fassara wannan hadisi yake cewa duk da cewa aya ta tabbata cewa mu'minai ga baki daya mala'iku suna nema masa gafara to amma kuma ta malamai ta bambanta da wannan domin kamar yadda wannan hadisi ya karasa cewa hatta na filma har kifaye a cikin ruwa suna nema wa malaman addini gafara suna nema masu game da katar ya ce to abin da ya sa mala'iku suke irin wannan aiki ga muminai ko ko suke yin wannan aiki ga malaman ilimi domin malaman ilimi ba dare ba rana sun jajirce suna kamo hannayen mutane domin su nesanta su daga azabar Allah zuwa rahamar Allah da samun dace to sai ya zama su ma mala'iku suke masu sakamako da irin abin da su ma suke bayan Allah ibn qayyim yake cewa domin yanzu kamar yadda ake cewa kifaye ma da sauran dabbobi kamar yadda wata riwaya ta karasa cewa hatta tururuwa ma a cikin gidanta tana yin neman gafara ga malaman ilimi cewa su malamai su suke nuna wa gama garin mutane irin yadda ya kamata su mu'amalanci dabbobi su tausaya masu su ainihin mutunta su su ainihin kauce daga cutar da su to su ma sai suka ci gaba da yi masu ainihin wannan tukwici manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa kuma falalan mutum wanda yake mai bautar Allah bautar da babu kasala ba kwange ba gajiyawa ba kosawa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to fikon da malami ko bambancin da malami yake da shi akan wancan mai bauta ba dare ba rana manzon Allah yace kaman bambancin wata da ainihin sauran taurari ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yake cewa zamu ga irin kwarewa ta balaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa rana ta fi haske sama da wata amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta malamai da cewa su ne a matsayin wata yace saboda na farko ita rana askanta baya canzawa daga yanda yake amma shi wata zamu ga cewa zai fara yana karami akwai lokacin da zai cika yatun batsa akwai lokacin da zai zamo yana ragewa yana ragewa har ya kare yace haka nan matsayin malamai yake kowa gwargwadon kurji gwargwadon ruwansa wani ya kai kololuwa ya cika ya batse ta fuskar ilimi wani kuma ainihin tsakatsakiya wani kuma yanzu yake nema ma'ana dai yadda ya zamo hasken wata yakan fara kaɗan ya cika ya kuma zama ainihin ya rage to haka nan kwatankwacin malamai suke kowa da matsayinsa ba ka iya cewa ilimin malamai duk ya zama iri ɗaya ballata na fannoninsu wani ƙwarewarsa ta ɓangaren fikihu ne ko hadisi yana buƙatar malamin da zai koya masa ƙur'ani wani ƙur'anin ya iya yana neman malam fikihu da na hadisi wani ya iya wayannan amma yana neman malamin nahu ko luga ko abin da ya kama da haka yace sannan kuma su annabawa ko kuma su malamai idan muka duba haskensu ba haske ba ne ba wanda yake na kai tsaye haske ne wanda ya samo asali daga rana ta annabta irin yanda rana take tsosano haske daga wata abin nan wata yake tsosano haske daga rana to haka nan su ma malamai suke tsosano haske daga risala ta annabawa salimul hilali da ya taliki akan littafin ibn qayyim miftahu daris sa'ada yadda malam bai ambaci abu na uku ba cewa shi wata haskensa haske ne salimi ga baki daya ba konawa ba wani abu wanda yake ainihin na cutarwa hakanan ilimi mai amfani babu cutarwa a cikin shi babu konewa babu zafi wanda shi kuma hasken rana a iya samun wannan a ciki saboda haka dai idan muka duba matsayi na ibada a ce kana azumi mara yankewa kana sallolin dare ciyarwa dukkan kowace irin ibada a ce ka kai matsayin da inda za a ce da kai gobe alkiyama za ta tsaya baka iya kara komai to manzo Allah ya bambancin ka da bambancin malamin addini in dai kai ba malami bane ba kai ma lakanta ma ake to manzo Allah ya bambancin ka da malamin addini kamar bambancin wata da ainihin taurari kai kuma kasancewa babu hadawa domin hasken wata mai gamewa ne ko ina shi kuma hasken tauraro ya takaita gare shi da kuma dan wuri wanda yake bashi da nisa da shi sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa kuma su malamai su ne magada annabawa domin su annabawa ba su bar gadon wani abu na dinari ko na dirhami ba da suka gadar shine ilimi duk wanda ya yi riko da ilimi to lalle babu shakka ya yi riko da rabo wanda yake mai girman gaske domin kamar yadda mai waka yake cewa ko mai duniya tabbaka tsare da ido tana amshe ma in dai ba karatu ne ba duk abin da za ka samu a duniya ko mulki ko kuɗi ɗayan biyu ko ka tafi ka bar shi ko ya tafi ya barka amma ilimin addini da Allah zai ba ɗan adam hatta a lahira malamai sun bambanta daga magarin mutane don Allah ya kaito mana ainihin cewa wa yau mata ƙumus sa'atu yi kusimul mujirimu na malabi su gaira sa'a Allah ya kisa ka zalika kanu yi ufakun ranar alkiyama kangararrun bayi wanda suka yi sheke a yesu suka fashe koren suka tattake a duniya za su ce malabi su gaira sa'a su a duniyan ma gabaki ɗaya ɗan zama ne ɗan take kila ma ya wuce rabin wuni ba suka yi Allah ya ce hakan nan aka kasance ana karkatar da su Allah sai ce wa qalan na utul ilmu wal imana sai wanda Allah ya ba su ilimi tun a duniya da imani su ce da wayan tallaqad labithum fi kitabillahi ila bil ba'th ina ai kun yi dogon zama kamar yadda Allah ya rubuto muku kuka dinga zama har sai da kuka cinye wannan shekaru har ya zuwa ranar tashin alkiyama fa hadha yawmul ba'thi to wannan kuma shine tashin alkiyama din wannan aya take nuna cewa ashe lokacin da mutane za su tashi a kidime a gigice a rude to wanda Allah ya ba su ilimi na kwarai suka dabbaka shi a rayuwarsu za su tashi ainihin a cikin natsuwa a cikin ainihin hankalinsu sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wa mautul alim musibatul la tudbar yace mutuwar malami wata musiba ce wanda yake baki ɗaya ba za a iya gyara ta ba ba za a yi ainihin ɗora ta ba domin duk lokacin da aka ce ga malami a cikin al'umma na farko inda za ka lissafa shekarun da ya yi na gwagwarmaya ba dare ba rana kafin ya kai matsayin da zai amfanar kai kasan shekaru ne masu yawa turan da aka ce an rasa shi kana ne shekara nawa za a yi kafin kuma a samu wanda zai kwafe makwafinsa? shi yasan ya manzon alisallam yake cewa mutuwan malami musiba ce wadda ba za a dora ta ba ma'ana karaya ce wadda idan an kare to ba za ta doru ba yace wa sulmatun la tusad kuma gibi ne wanda ba a iya tike shi yace wa najmun tamis kuma wani tauraro ne mai haske wanda aka shafe shi babu shi babu dalilin sa sai yace wa mautu kabilatin a ce wata kabila gabaki ɗayanta ta mutu kabilar da babu malami a ciki kamar ka sai kabilar Hausawa ka sai kabilan larabawa ka sai kabilan yarabawa kabilan ibo ya zama dukka baki dai an share su babu su ba dalilin su a bayan kasa Maza Allah ya ce wannan shine aisarun min mauti alim shi ya fi sauƙi daga adde an rasa malami saboda waccan ƙabilar kowace ta in ba malami a cikinta a cikin duhu suke kwantawa a cikin duhu suke tashi suke ɗirkaniya amma malami guda ɗaya shi ne wanda zai haskaka hanya ta ainihin zuwa lahira ya zama har an kai tudun mun wannan hadithi ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya yi masa dogon sharhi wanda ake fatan ɗaliban ilimi su koma a littafin san miftahu darin sa'ada su ga yadda ya shafi fuka masu yawan gaske ban taɓa ga malamin da ya ma wannan hadisi sharhi mai gamsarwa kamar ibn al-qayyim a cikin wancan littafin nasa ba daga ciki ga abin da yake cewa na ainihin gabar da muke so mu yi magana a kanta ibn al-qayyim yake cewa wa ƙaunuhu hadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace innal ulama warathatul anbiya yace su malamai su ne magada annabawa sai ce haza min azamil manaqib li ahli ilmi wannan shine mafi girman daraja da matsayi ga ma'abota ilimi fa an biya khairu khalqillah domin kowa ya sallama ba wani wanda yake mai da'in da inda mai hankali ne cewa annabawa su ne mafi alkhairin dukkan halitta Allah ga baki daya babu wani ɗa da ya taka ƙasa a duniya wanda ya kai darajar annabi domin wata ibada da mutum zai yi komai yawanta ba za ta kai shi ainihin matsayin annabi ba in zai yi shekara miliyan ba ti ba sha saboda azumi ba batti saboda kiyamun laili yawun bakin ya bushe saboda karatun qur'ani wallahi mutum ba zai kai annabi ba sai dai ya samu wata daraja wadda Allah ya so ya bashi ta wani taka ko abin da ya kama da haka to sai ke cewa fawaratuhum khairul khalqi ba'dahum to kenan magada su annabawan su ne mafi alkhairi a bayan annabawa sun shuɗe yace walan ma kullum kullu ya yace yayin da duk wani abin da za a gada ya kasance yanta ilimi rasu ilawar warasatihi ma'ana duk wani mutum da za a gada to gadansa zai ciratu zuwa ga wanda za su gaje shi il humul ladhina yaqumuna maqamahu min ba'di domin magada su ne suke kwafe makwafin wanda za a gada a bayan su wanda suka mutu din sai ce wa lam yakun ba'da rusul kuma ya kasance babu a bayan manzanni man yaqumu maqamahum wanda zai kwafe makwafinsu fi tabliki ma urtulu bihi a cikin isar da abin da aka aiko manzanni da shi ilal ulama sai malamai su kadai to kanu a haƙƙan nasu bi mirasihim sai zama su ne mafiya cancantan mutane da ainihin wato abin nan gadon annabawa ma'ana tun da annabawa sun riga sun shuɗe kuma wannan katafaren gado nasu ba wanda zai iya ɗaukar sai ya kai shi inda ake bukata sai malamai to ashe kenan su ne mafiya dacewa da su su ne mafiya cancanta da su sai ce wa fi haza tambihun to a cikin wannan akwai faɗakarwa ala annahum aqrabun nas ilaihim cewa ashe malaman ilimi na hakika su ne mafi kusatin mutane zuwa ga manzanni fa innal mirasa yakunu li aqrabin nas ilal mawruth yace domin shi gado yana kasancewa zuwa ga mafi kusatan mutane ga shi mamaci din ma'ana yanzu da za a ce ga wani abokinka da kud da kud bacci kadai yake raba ku tara ɗaya kuke rabawa saboda alaka da dangantaka sai aka ce ya mutu ya barka ta fari ya dukiya ka kaddara ba ɗan ƙasan nan bane ba za a ce ai abokin wani bane tunda muka tashi tare muka gansu duk abin da ya zama ya mutu a bawa ne sai an tafi bincike da laliban ƴan uwansa duk inda suke sai an nemo su an ba su wannan gado domin su ne matantanta da wannan dukiya don su ne mafiya kusa ce ga shi wannan wanda ya zama ainihin ya mutu din ba wai wanda za a ce sun yi wasan ƙasa tare ko ainihin abin da ya kama da haka ba to ibn qayyim ce wa hadha kama annahu sabitun fi mirathi dinari wa dirham to wannan yadda ya kasance abu ne tabbatacce a wajen gadon dinari da azurfa ko kuma ce kamar naira da dala wanda idan mai kuɗi ya mutu ya bari ya zama cewa mafi kusace kusace na jini shine zai gada ya ce faka zalika huwa fi miratin nubuwa to haka nan abin yake a wajen gado na annabta wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha yace Allah subhanahu wataala kuma shine yake yake kebance wanda so ainihin da jin kansa yace wa fihi aidan irshadun kuma a cikin wannan hadisi akwai shiryawa wa amrun lil umma da kuma umarni ga ita al'umma bi ta'atihim wa ihtiramihim wa ta'zizihim wa tawqirihim wa ijlalihim lallai al'umma baki da a cikin wannan hadisi akwai umarni da kira cewa su yi wa malamai da'a a cikin dukkan abin da ya zama bai saba ma umarnin Allah ba sannan wa tiramihim da mutunta su da kuma ainihin girmama matsayin su da kuma ainihin ɗaukaka su domin duk dabaraka duk ƙwarewar ka duwayenka ka isa ka san abin da zai kai ka zuwa ga Allah ba sai ta malamin zamaninka sai ta malamin lokacinka duk yadda ka rena shi duk yadda ainihin kake masa kallon hadarin kaji to shi dai ne malaminka a wannan lokaci baka isa imamu maliku ya dawo a yau ya zama malaminka ko shehu dan fodiyo ko wanda suka wuce da nisan shekaru ba dole dai malamin lokacinka shine ainihin zai zama ka samu aljanna ta hanyarsa domin shi ne zai koya ma ƙur'ani shi zai koya ma tsarki shi ne zai koya maka alwala yace fa innahum warasatu man hadhihi ba'd huquqihim al umma yace domin su malamai su ne magadan wayanda wannan kadan ne daga cikin haƙoƙinsu akan al'umma ma'ana su annabawa din su annabawa da mursalai suna da haƙƙi mai nauyi akan al'umma to mu sani cewa wannan matsayi na su da isar da sako wani abu ne wanda su ma malamai su gaji wannan ya zama wata tifa daga cikin adifin siffofin su yace wa kula fa'uhum fihim kuma su ne mamaya wato ainihin na manzanni a cikin jama'a wadda take ainihin ta yin adam yace wa fihi tanbihun yace kuma a cikin wannan akwai fadakarwa akwai kuma wato ainihin nusarwa ala anna mahabbatahum min ad-din yace san malamai yana daga cikin addini wa bughdahum munafil lid-din kuma kin malamai yana kore addini kama huwa sabitun li mawruthihim kaman yanda abin yake tabbace a wajen waɗanda su malaman suka gada mutum yaji kawai shi ya tsani malaman addini sun tsare masa wuri kawai gaba kidi baya son su to wannan mutum akwai alamar tambaya akan addinin sa eh wani malamin addini zai iya maka laifi ka ji cewa ka ji haushinsa saboda wannan laifi da ya yi maka wannan ba laifi ba ne ba domin ɗan adam dole ne ya ji cewa idan aka yi masa abin da ba daɗi ya ji cewa ba daɗi amma haka kawai ka ɗauki malamai yan hana ruwa gudu yan hana a sakata a wala saboda haka kana jin haushinsu sun zamo ‘yan sa ido to wannan mutum akwai alamar tambaya akan addininsa ya ce kama huwa sabitun da mauruzihim kamar yadda wato ainihin wannan yake tabbace a wajen su kansu annabawa su alama ce ta rashin addini ya ce wa fihi tambihun kuma dai a cikin wannan akwai faɗakarwa a yake waka zalika mu'adatuhum wa muharabatuhum yace kuma lalle mu sani cewa kin su malamai da yakarsu da kuma ainihin wato abin nan ya zama an kisu yace muharabatul lillah yaƙar Allah ne kuma ainihin ya ce mu'adatu muharabatun lillah gaba da Allah ne kuma yaƙar Allah ne subhanahu wata'ala kama huwa fi mawrusihim kaman yanda yake a cikin matsayi na waɗanda malaman suka gada yace kare aliyun sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya ambace wani dogon hadisi wanda ibnu kayyim ya kawo wata gaba ta nan. anan yace mahabbatul ulama idinin yudanu yace son malamai addini ne wanda ake bautata ma Allah subhanahu wata'ala da shi yace wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah tsira da aminta Allah ta tabbata a gare shi ya hikaito hadithin qudus hadithul daga wajen Allah inda yake ta man adali waliyan duk wanda yayi gaba da wani masoyina faqad zane bil muharaba lalle yayi shirin yin fito na fito da ni ta fuskar yaki sai ibn qayyim yace an biya, to su ko magadan magada annabawa sadatun awliya ulillahi azza shugabanni ne kun masoyin Allah ne masoyan Allah ne mabuwayi madaukaki yace wa fihi tabihu lil ulama kuma a cikin wannan gaba akwai fadakarwa ga malamai ala suluki an anbiya wa su ma wajibi ne su shiga tafarki irin na annabawa wa tariqatihim da kuma hanyar annabawa fit tabligi a wajen isar da sako min as ta hanyar yin hakuri wal ihtimal da juriya wa muqabalati isa'atin nas ilayhim bil ihsan kuma su fuskanci munanawan mutane da za su yi masu da ainihin kyautatawa so da dama wanda ya zama ya jahilci addini idan ka zo kana faɗin abubuwa da yake marasa kyau to yana ɗauka cewa za ka kawo masa cikas a hanyar neman abincinsa zai iya ɗauka kowane mataki a kanka to kai ka nuna cewa kana da hankali ka san kanka kuma ainihin ka san abin da kake yi shi kuma tausaya masa kake yi domin idan ya zamo jahilin gari wanda bai san addini ba ya zo ya zazzagi malami ya ci mutuncinsa saboda kawai yana kira zuwa ga Allah to idan ka ce za ka ɗauki mataki kai masu yi ka zazzage shi ka babbate shi to kamar kaman mai yi wa mahaukaci magani ne mahaukacin ya cije shi shi ma ya cije mahaukacin kaga kenan wanda ya zama ya cije mahaukaci lokacin da ya cije shi shi ya kamata a gabe kansa ba wai mahaukacin ba dama shi mahaukaci ya dace haka to amma kai ne ake zaton ba za ka yi haka ba to saboda haka yake cewa a cikin wannan akwai irin wannan wato nusarwa warrifiki bihim kun malamai zama suna tausaya mu wanda suke kira zuwa ga addini Wasu tijila bihim ilallahi kuma su dinga jawo su da kiran su zuwa ga Allah da hasanin tsorof da hanyoyi waɗanda suke ainihin mafi kyawu. wa bazali ma yi mikin min nasihati lahum kuma su yi musu dukkan nasiha da jan hankali gwargwadon yadda za su iya yace to ta haka ne wannan babban rabo nasu na gado mai girma zai tabbata ainihin ya zamo ya samu yace kuma a cikin wannan hadisi akwai fadakarwa da kuma wato ainihin jawo hankali ga malaman ilimi cewa lalle su tarbiyyanci al'umma kamar yanda uba yake tarbiyyar ɗansa ya zama suna yin tarbiyyar su a hankali a hankali suna koya masu ƙananan ilimai kafin su kai ga ainihin manyan ilimai kuma su ɗora masu abin da ba abin da za su iya ba kamar yadda uba yake da ɗan ƙaramin ɗansa a wajen ba shi abinci ba zai zo ya dinga danna masa abinci katuwa ma irin yadda shi uban zai yi ya ce haka nan ɗan zai yi ba sai dai ainihin ya bi shi a hankali a hankali shi yasa hatta cokula sai da aka yi cokulan yara da kuma luwadu irin na yara ma'ana domin abin da manya za su so ba za su iya ba to haka nan ilimi shi ma sai an faro da ƙanana sannan ainihin a yi sama kai qayyim ke cewa domin su rayukan 'yan adam idan an kwatanta su da rayukan annabawa da mursalai to yadda kasar rayukan kananan yara ne idan an kwatanta da iyayen ita kai basu ma kai wannan matsayin ba ma'ana yadda kake tausaya ma dan karamin yaro kake ganin kafin shi matsayi kake ganin ya kamata ka agaza masa to annabawa da mursalai matsayin su ya wuce haka idan an kalli sauran al'umma yace to saboda haka haka nan shi yasa wasu malamai suke cewa duk wani rai wanda ba a rene shi akan abin da annabawa da mursalai suka zo akan suka zo da shi ba to lalle wannan rai ba zai ci nasara ba ba zai samu babban rabo ba kuma ba zai kai ga wuri wanda yake mai nagarta ba yan uwa musulmi mu sani cewa matsayin malamai su ko matattunsu lallai babu shakka mu sani girmama su din da ba su matsayi ko sun mutu ko suna raye wannan yana bubbugowa ne daga girmama shari'a wanda ita ce ta kula da su kuma girma addini ne wanda shi ne ainihin ya karrama sai ba su wannan matsayi saboda haka ya kamata ya zama ana mutunta malaman addini da su kansu ainihin ɗaliban addini da madauka littafin Allah da sunnan manzon Allah sallam wanda suke shiga tafarki irin na magabata a wajen fahimta da wajen aƙida da wajen halayyarsu da kuma ainihin dukkan ibadarsu kuma lallai a nisanci dukkan abin da zai bayu zuwa ga wulakanta malamai da kuma tauye matsayinsu da kuma ainihin nuna ba su isa ba wasu masu hikima suna cewa babu wanda zai san falalan masu falala sai wanda suke masu falala ainihin yan uwansu yan uwa musulmi akan irin wannan hadisai da muka ambata da kuma ainihin wannan ayoyi da suke nuna matsayi na malamai da darajarsu a wajen Allah da ya halitte su da kuma wanda suke bayi nasa masu mutunci to lallai babu shakka za mu ga cewa ya zama lallai ya zama tilas a kanmu da Allah ya kaddare mu da hawa irin wannan wuri da sauran darussa mu ga cewa mun ba da nasiha da sha.